فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل تحمل عليه يلهث أو تتركه ذلك مثل القوم الذين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 ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallacin juma'a na umar dan kaddam da ke nan headquarter kungiyar izala ta kasa baki daya utako bega janshin birnin tarayya abuja a wannan rana yau muna goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau muna shekara da 1443 lissafin nasara yan mishan goma sha bakwai ga watan hudu shekara ta 2022 gudunmuwar marayu ku ce allahu akbar allahu akbar kabbi ultramodern enterprises kabi ultramodern enterprises sun aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi ta naira dubu ɗari biyu allah ka yi su albarka ya allah ka yi wa ma'aikatan su albarka ka yi wa kamfanin su albarka duk inda za a zuba jari a ciri ba allah ka gwada musu duk inda za a shiga a samu matsala da dariyar maƙiya Allah ka ba su ikon kaucewa alhaji isa balarabe ya yi ko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka wa alhaji isa balarabe da alkhairi kai wa dukiyarsa albarka kai wa zuri'arsa albarka idan yana da iyaye ka musu albarka in su riga ma Allah ka lullube su da rahama inuwa nasiru gombe inuwa nasiru gombe ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin inuwa nasiru gombe Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wa dukiyarsa albarka kai wa rayuwarsa albarka amina muhammad junaidu ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ishirin allah ka saka mata da alkhairi allah ka yi dukiyar ta albarka in tana da miji ka masa albarka in ba ta da shi allah ka ba ta na kwarai in tana da kishiya allah ka zaune da su lafiya in ba ta da shi allah ka bar mu karka bar muguwar kishiya mai zuwa gidan boka ta shiga gidanta wasu bayan Allah su biyar sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma goma naira dubu hamsin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka san su kai dukiyar su albarka ka biya musu bukatun su duniya da lahira wasu bayan Allah su goma sha biyu sun aiko marayu gudunmuwar naira dubu biyar biyar sun ba marayu gudunmuwar naira dubu sittin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiyar su albarka Allah ka yi rayuwar su albarka wasu bayan Allah da ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu uku har zuwa naira hamsin sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da goma sha hudu Allah kai musu albarka kai su albarka kai su albarka ka biya musu dukkan bukatun suna alkhairi ka tsare su da mugun ji da mugun gani da bakan kadara waɗanda suke miƙowa a nan cikin masallaci kamin a fara tafsiri sun miƙo naira dubu goma sha takwas da ɗari shida da arba'in jimillar abin da aka tara wa marayu naira dubu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya dukiyar ku albarka in Allah ya da ranar ashirin ga wata muke sarai shugaban kungiya na kasa baki ɗaya fadilatu sheik a doktor a imam abdullahi balalau zai ainihin shigo birnin tarayya abuja daga adamawa ranar 21 in Allah ya amince ranar za a fara kaddamar da waɗannan gudunmuwa ga marayu idan Allah maɗaukin sarki ya amince Allah ka tsawaita rayuwar mu ka nuna mana lokacin saboda ku ci gaba da ba da gudunmuwar marayu Allah ya muku albarka ku ci gaba da ba da gudunmuwar marayu Allah ya dukiyar ku albarka ku taimaki marayu Allah ya zuri'ar ku albarka Allah ya tsare kai tsare ƴaƴanka jikokinka da ba ya fama nan gaba Allah ya kan tsare su saboda kakansu mutumin kirki ya Allah ka tsare mana zuri'ar mu gaba daya ya Allah ka tsare mana mutunci mu ka tsare mana addinin mu Allah saboda wannan aiki da muke na marayu ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ran tashin alkiyama akawun na marayu suna akawun din Jibius Opens and Less Privilege Foundation Abuja banki shine Jaiz Bank lambar akawun 000 455

لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها نعم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يقول ولقد حقيقة زرعنا مهلتا لجهنم دوت الجهنم kasiran min jini wal ins da yawa daga cikin mutane da aljanu mun fassara wannan jiya ya zaka ka gane su Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa fahimta da zukatan saboda Allah ya toshe zuciyar idan zuciya ta toshe komi ya lalace wani mawaƙi yake cewa zuciya in ta makance ya ce ganin ido bai yi fa'ida ba idan dai zuciya ta riga ta makance wayannan idanun guda biyu ba su da wani amfani mun ce duk abubuwan da ke kontrolin ɗin rayuwar ɗan adam da masu kaiwa zuwa ga alkhairi da masu kaiwa zuwa ga sharri duk a ina suke a zuciya suke daga zuciya ake kontrolin nasu sai Allah ya ce walahum azanul la yasma'una biha Wayanda mutane suna da kunnuwa fangara fangara amma ba sa ji da kunnuwan saboda mai saboda Allah ya toshe kunnuwan wa qalu na fi a wa qalu fi akinnati mimma tad'una wa qalu suka ce na zukatan mafi a kinnatin suna cikin wata toshiya cikin wani rufi min mata da una ilaihi daga abin da kake kira mu zuwa gare shi kaji kafirai suna magana da annabinsu suka ce fi azanina waqarun a cikin kunnuwanmu kuma akwai wani nauyi da Allah ya sa ya toshe kunnuwan namu to idanunmu ma akwai matsala wa min bainina wa bainaka hijabun tsakaninmu da kai kuma akwai hijabi saboda aka ba ma ganin ka to da ba ma jin ka zuciyarmu ta toshe ba ta fahimtar ka idanunmu ba sa ganin ka to ka rungumi kaddara kawai fa'amal ka je ka yi aikin wanda ka dora wa kanka inna na amiluna mu ma za mu ci gaba da aikin da ke gabanmu ka gare su mun buƙo mun ba yadda za a yi shi wannan ya ma gane ina gaskiya ta nufa to Allah yakan toshe kunnen bawa da mota za ta yi horn zai ji kara ya kauce da za a ihu a kururuwa zai ji kururuwar ya kai ɗauki amma duk ƙur'ani da za ka karanta masa ba zai shiga ba duk ayar da za ka ja masa ba za ta shiga ba duk hadisin da ka ja masa ba zai shiga ba to irin wannan mutumin Allah ya yi shi ne kawai domin ya danna shi wutar jahannama kar ka bata wa kanka lokaci sai Allah madaukakin sarki ya ce walahum a'yunum sannan ga su da ido kuru-kuru amma la yubsiruna biya ba sa gani idanu me yasa ba sa gani da idanu saboda an taushe musu basira basaru ne kawai ya saura idon na ciki mai ganin an toshe shi wanne ya saura wannan na wajen shi ne wanda ya saura to ai fa inna halata amal absar ba makanta ido ce mugunyar makanta ba wannan karamar matsala ce ka makance idon ka bai gani na'am kana da damuwa a duniya kana da bakin ciki a duniya amma bakin cikin mai sauki ne babbar makanta shine zuciyar take cikin kiraza ta makance to wannan ganin da idon bai da sauran amfani domin makahu wanda baya gani ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi kudusi yake gaya mana Allah ya ce duk wanda na jarrabe shi da masoyansa guda biyu su wane ne masoyansa guda biyu ya rasulullah ainihi idanunsa guda biyu kana gani Allah ya kwace maka ido ka zama makaho amma kai hakuri ba yi tsafi ba ba yi canfi ba ba ka ce wani ya jawo maka ba ka dogara ga Allah Allah ya ce to in kiyama ta tsaya ba zan musanya maka idanunka nan da komai ba face aljanna saboda haka duk makawan da ya haƙuri da wannan jarabawar ya bi Allah ina ne sakamakon shi sakamakon shi aljanna ran tashin alƙiyama kenan makanta ta ido babban matsala ce ba babban matsala ba ce amma idan idan na can cike makance to wuta jahannama za ka je to nan ne bala'i ya zama bala'i irin waɗannan mutane sai Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan kamar dabbobin gida suke kamar dabbobin gida me yasa aka siffanta su da dabbar gida ba a siffanta su da dabbar daji ba malamai suka ce saboda dabbar daji ta fi dabbar gida hankali dabbar daji ta fi dabbar gida sanin me take yi ya za ka gane wannan da mafarauta za su yi farauta su kama biri ko wata dabba ta daji su yanka bayan sun yanka to da kai da kafafun da fatar rami za su tona su binne me yasa za su tona rami su binne domin in barewa ce duk barewa da ta zo ta ga an yanka yar uwarta in ta burɗaɗa da gudu ba za ta ƙara dawowa wurin ba ba za ta dawo ba in biri da ya ga an yanka biri dan uwansa ga kan ga kafar ga fatar in ya burɗaɗa ya gudu ba zai ƙara dawowa wurin ba shi yasa dole su tona rami su me su binne saboda shi yanzu ya ga wani abu ya samu dan uwansa sai da mataki bahaushe ce in gemu dan uwanka ya kama da wuta me ya kamata ka yi ka shafa wa naka ruwa dabbar daji kenan to amma dabbar gida dauka kana da raguna guda ashirin sai ka kama ɗaya ka yanka sauran sai su ce la tsautsai ya hau kan wane amma dai mu alhamdulillah bai shafe mu ba jibi ka kama ɗaya ka yanka a gaban su ka daddatsa ka soya a cinye naman sai su ce wannan shi kadai abin ya shafa su sauran bai mai ba bai shafe su ba daga nan har wanda ke cewa tsotsai ya fada kan wani shi kuma tsotsai ya fada kansa a yanka shi dabbar gida ita ke da wannan rashin hankali yanzu za ka siyo rago da za ka yanka a babbar sallah ran sallah da safe an kwanto rago an ɗauko sharɓe mai ruga za a yanka sai ragon ya kuce aka bi rago da gudu a kama ana kulle kofar gida kare fita an kukulle an zagaye gida har an gaji ba iya kama ragon nan ba ya za a yi sai a samu dusa ko gari ko kaikai ko wani tsaki sai a zuba a kwano sai a je a karkada masa a gaban shi dudu sakarai wai da an karkada a gaban shi sai manta da duk matsalar da ta faru a baya sai ya zo ya kama cibin haƙƙi da gaskiya sai ka zara hannu ka kama kayanka ka je ka murkushe kayanka to dabbar gida ke da wannan rashin hankali dabbar daji ka kama ta ta kuce to sai dai ku haɗu da ita a lahira amma ba a nan duniya ba to tun da wa'in mutane sakarcin su ya kai ƙarshe ga mala'ika mutuwa yana musu ɗauki ɗaiɗai amma har yanzu ba su yi hankali ba har yanzu ba su faɗaka ba sai Allah ya siffanta su da dabbar gida ya ce ula'ika kal an'am wannan ka daban dabbobin gida suke sai Allah ce kai bal hum bal, Allah ya ce waɗannan sun fi dabbobin gida bata sun fi dabbobin gida bata wallahi kuma gaskiya ne wanda ya bar Allah akuya sai tafi shi wayo sai tafi shi hankali ya za ka gane wannan ɗauki misali idan bunsuru ya bi akuya da barbara za ka ga kamar za su tada gidan ta fada nan ya fado namiji a gaishe ka ta kurda nan ya kurda ta tsallaka katanga ya tsallaka ta tsallaka can haka zai rinka bi ba daga kafa idan ya matsa mata lamba sai ta tsaya shi ma sai taka burki ya tsaya yana haki shi kadai to sai ta tsuguna sai ta yi fitsari in za ta yi fitsarin nan shi kuma sai ya lallabo sai ya sa hancinsa karkashin fitsarin haka ne ko ba ku taba gani ba idan ya sa hancinsa karkashin fitsarin fitsarin ya diga kai sai ya sinsina fitsarin ya shaƙi iska fitsarin kun san dalili tsuntsaye da dabbobi akwai waɗanda Allah yake yi musu wata baiwa irin ta professionals yanzu kama alhuda-huda injiniya ne an ba mu kisarsa a cikin suratun namli shi water resources and environmental engineer ne to shi ko bunsuru a profession ɗinsa shi kuma medical doctor ne bunsuru dokta ne eh kuma dokta ma gynecologist karka masa hankali me yasa da ta fitsari fitsarin ya sa hancin sai daga yake son su na fitsarin idan mace ta je asibiti tana so a mata pregnancy test a gano tana da ciki ko ba ta da ciki me za a ce ta kawo fitsari za a ce ta kawo saboda ta hanyar fitsari ne ake iya gano abin da ke cikin mahaifa to shi ma dr dan akuya shi yasa ya sa kansa wannan na'urori da idan mace ta kawo fitsari a mata tes na pregnancy likita yake diagnosing shi dr dan akuya duk wa'annan na'urorin Allah ya sa masa su a cikin kansa ba sai ya je laboratory ba da ya da fitsarin ya shaƙi iskar fitsarin ƙwaƙwalwarsa za ta yi diagonizing sai gane akwai nan tana da ciki ko ba ta da ciki idan akwai tana da ciki an samu matsala Allah ya hana shi akwai da ke da ciki shi yasa da ya ji akwai tana da ciki sai ka ga malam ya haɗa fuska ya ɓata da ya yi abusan ƙamdari na yana wani haki yana wani muzure shi kadai a yi haƙuri ƙaddara ta riga fata eh saboda matar wani ce tana da ciki to ƙarshe haka zai karkata ya karkata yana dai waiwayawa dai haka ne zai haƙura ya san inda dare mashi amma idan ya ji ta da ciki za ka ga wata murna take kama shi saboda haka sai ya ja baya sai ya wani cin taya tukuna sannan an gane karatu to ga tambaya ɗan akuya bunsuru Allah ya hana shi bi matar da ke da ciki saboda matar wani ce kuma ya haƙura kai yanzu Allah ya ce ka haƙura da bin matan mutane da 'ya'yan mutane amma kai kika daina kana nan kana zina da yayan mutane har da mata aure bayan kuma ka san Allah ya hana kai a Qur'ani ma aka sauka maka ba ilhama aka maka ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi da fi kowanne annabi daraja shi ya kawo duk da haka saboda taurin kanka ka ki ka je ka ci gaba da yi shi ilhama kawai aka masa amma ya haƙura ya bari da Allah in dai da adalci a duniya da kai da bunsurun nan wa ya fi hankali wa ya fi sanin me yake yi Allah ya faɗi gaskiya ya ce ula'ika kal an'ami bal hum adal Allah ce kamar dabbobin gida suke kai sun fi dabbobin gida ma rashin hankali da lalacewa tun daga dabba gida ta haƙura da abin da Allah ya hana ta yanzu fa zina abokai ne ke zina da mata abokansu idan ka ga aboki yana yawan zuwa gidanka yana yawan yi ma mataka kyauta ta ka masa burki i am very serious kawai ya zo a ah, larayya kike haɗan ah, lada ina nan lafiya kalau look you look gorgeously gorgeous kawai sai cire dubu ɗari biyu da hamsin ya bata kai da kake ƙar kake yau mata ka kyautar naira dubu ishirin ko ya cire dala ɗari biyar ya bata gobe jibi samu faskare ta kama burki ya ƙara shiga gidanka karya masa kafar baya akwai shigantaka a ciki shi sa wata ran kai kuna zaune kuna hira in ya dan da bai zo ba to wani kan na ta'ala yana gari kuwa wai ba ta ka ce ka tambaye ka na ta'ala yana gari in ka ce menene ta ce kwana biyu ban ji motsinsa ba an fara samun matsala ta kama masa burki kai kare shiga maka gida wallahi akwai wanda yake gaya min abokinsu a nan abuja ya yi ban kwana da matarsa ya tafi airport ya haɗu da gosulo akwai wani gosulo da ke harɗewa a kan hanyar nan wani lokaci ya samu gosulo ya harɗe har jirginsa ya tashi bai samu fita daga gosulo ba yanzu ba yadda ya kaddara ta riga fata dole koma ina gida ba su ce zo gidansa bai buga wa matarsa waya ba ko daga ina ko daga ofis ya taso sai ya buga mata waya rannan kaddara ya manta bai buga mata waya gaya mata cewa na samu matsala na yi missing flight nawa ba ya kuma zo ka hanya bayan ya shigo gari kamin ya karisa gida wasu 'yan harkoki suka rike shi duk dai bai mata waya ba sai da maraice lis ya karisa gida kun san me ya samu abokansa guda biyu suna zira da matarsa abokansa su biyu waɗanda duk duniya babu wanda ya da su kamar su a gidansa a ɗakin shi akan garan shi ya ce sai da ya ji juwa tana ɗibarsa kamar baya gani ko ma me ya riga an sha shi masalla an gama cutar da shi mai gadi ya haka ai dama kana zuwa tare da su duk sanda suka zo shi wannan he used to dash me 20,000 naira to ko baka nan sun zo ba zan hana su ba shi yasa suke wucewa cikin gida shi yana ganin suna yi wa matarsa kyauta da 'ya'yansa da mai gadinsa bai san bala'in da aka kulla mashi ba kar ka da kawai abokin ka zo kullum ya dauki kuɗi ya ba matarka uwarsa tana kauye in fi sabilillahi zai je ya kai mata da za ka je ka samu uwarsa raban da ta ci naman kaza har ta manta wata ma har ta ya fara dafi da za ta cije ka sai an maka allurar tetanus amma bai taimake ta ba sai kai ina babansa yake da za ka je ka same shi ya bushe ya kode wani tsofaffa da za ka kasta a shana ka sa masa a kwabri tana iya kamawa amma bai taimake shi ba sai mata ka zai wa kyauta ba laifi ba da kyauta ta al'ada amma akwai kyautar da ka ganta ta wuce hankali babban musifar da ake fama da ita kenan yanzu cin amana tsakanin abokai matarka ka kasa ka tsare ba wasa wasa wasa banda budewa abokanka kofa akan iyalinka musamman yan boko nan da kuka sha boko kun dauka wayewa ne wai in bai nan abokinsa wai zai zo wai ya kifin ta company wai mai gidan bayana ta dafa musu shayi a zauna a danin tebur ana shan shayi da samosa da pringles ana dariya har tafawa ake yi wai matar abokinsa je kai kuma baka kana kana patakot ko kana Lagos ko ma baka nigeria wani ma a zo a zauna a fado kujera ɗaya da matar mutane wai ana kallon talabijin da Allah mu da kofar banna ko ba mu da kofar banna ba a mu da kofar banna kuma shi ba ruwansa dan boko da ya sha boko zalla ba mata sirki da sunna ba wallahi da zai zo karfe goma ko 11 na dare ya same ka da matar shi kuna shan shayi ransa ba zai baci ba sai kalle kai ce hi. kuma har labari zai bada ya ce adamu is my best friend whenever i am absent he used to take care of my beautiful wife sauna kira mani sha sha sha in kaga sakarai ku taho tare Allah ka gafarta mana Allah ya ce ula'ika kal an'ami bal hum adall Allah ya ce ula'ika humul gafiluna waɗannan su ne rafkananu in ji Allah Allah ka raba mu da rafkana akwai na ƙwarai a cikin yan boko akwai ahlus sunna a cikin yan boko to amma dai akwai irin waɗannan su ba waɗanda na ambata me Allah ya ce a gaba da rama walillahi asma kai suka baro Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye masu kyau yana da mai sunaye masu kyau duka sunayen Allah masu kyau ne a surata ɗaha Allah ya ce Allahu la ilaha illahu Allahu la Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi ba abin bautawa bisa cancanta sai shi lahul asma'ul husna kuma kyawawan sunaye beautiful names beautiful attributes nawa ne ne na Allah ne sai Allah ya ce to wa'annan kyawawan sunaye fada uhu biha ku kira shi da su ku roƙe shi da su ku yi addu'a da su addu'a ta kasu gashi biyu akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala shine wata bukata kake da ita wajen Allah kake roƙo ya baka ita ake ce du'a'u mas'ala du'a'u ibada kuma zikirori ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ake yin su a lokatai na musamman da wurare na musamman a matsayin ibada da bauta ga Allah maɗaukakin sarki wannan su ake cewa du'a'u ibada to sunayen Allah duka ana du'a'u mas'ala da su kuma ana yin mai du'a'u ibada da su shine fada'uhu biha Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i kabar wa'annan da suke yin ilhadi a cikin sunayena suke ƙetare iyaka su karkatar da sunayen Allah ko kuma su kira Allah da sunayen da ba shi ya kira kansa da su ba duk wani yana cikin ilhadi Allah ya ce sai ju zauna ma kanu ya amalu da sannu za a sakan ka musu da abin da suka sance suna aikatawa wannan wani babi ne mai zaman kansa shi ake cewa tauhidul asma wasifat sifat tauhidi ya kasu kashi nawa kashi uku akwai tauhidul rububiya akwai tauhidul uluhiya, akwai tauhidul asma wa sifat menene tauhidul rububiya ka kadaita Allah a ayyukansa aikin da Allah kadai ke yi to kai da ba mai yin aikin sai Allah wa ke ba da haihuwa to kai daban da Allah ba mai yin wannan in aka ce ga wani shehu shi ma yana ba da haihuwa in an rasa haihuwa a je wajensa ko ga wani boka ko malamin tsubbu yana ba da haihuwa in an rasa haihuwa a je wajensa ka yadda ka zama ƙwarya-ƙwaryan mushriki tauhidin ka na rububiya ya samu tangarda wa ke kawo ruwan sama Allah wa ke gafara Allah wa ke azurtawa Allah dole ka yadda ayyukan da Allah ne ke yin su shi kadai ba mai yin wannan aikin sai Allah idan baka yi da wannan ba to tauhidin ka na rububiyya ya samu tangarda akwai tauhidin uluhiya menene tauhidin uluhiya Allah nan da kai da cewa shi kadai ke ruwan sama shi kadai ke bada haihuwa shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke wadatawa shi ke talautawa to kuma ka yadda shi kadai za ka bautawa ba za ka hada shi da kowa a wajen bauta ba wannan shi ake ce mai tauhidin uluhiyya daga nan sai tauhidin asma wa sifat ka kira Allah da sunan da ya kira kanshi ko annabin sai ya kira shi da shi ka siffanta Allah da siffar da ya siffanta kansa da ita ko annabin sai ya siffanta shi da ita wannan shi ake cewa tauhidul asma wa sifat yan bid'a ba su yadda da wannan kashe-kashen tauhidin ba duk inda yan bid'a suke ba su yadda da wannan ba kun san dalili in ka yadda da wannan kashe-kashen tauhidin to shirka cikin sauƙi za ka tona mata asiri asiri ta zai bayyana don ta hanya ɗaya uku nan ne za ta shigo ko ta shigo cikin ayyukan Allah wani matsiyaci ya ce shi ma yana yi ko ta shigo wajen ibada wani kiriminal ya ce shi ma za a bauta mashi ko wani ɗauki sunan Allah ko siffa Allah ya ba kansa kaga cikin sauƙi za ka gane cewa wannan ya shigo da shirka cikin addini shi yasa ba su yadda ba wai mai hujjar su wai ba su gani a ƙur'ani ba akwai wani babban malami a Najeriya mai takama da ƙur'ani amma wai shi ya karanta ƙur'ani daga ƙarhan hannasi bai ga inda aka yi maganan kashe-kashen tauhidi wa'annan ba bai ga inda aka faɗi wani tauhidin rububiya ko wani uluhiya ko asma'u wa sifat ba na shi to ai ba mamaki

an ce akwai wanda ya ratsa Kano tun daga Hotoro har Janguza amma bai ga mota ba amma an ba shi uzuri kusan uzurin da aka bashi aka ce ba mamaki dama ai hankali ke gani ba ido ba to tun da hankali ke gani ba ido ba me abun mamaki idan ya ratsa Kano har ya fita bai ga mota ba tun da hankali ke gani ba ido ba me abin mamaki idan ka ratsa qur'ani daga bakar hannasi ba ka ga tauhidan nan guda uku ba yanzu ana rama ya karanta mana aya a ayar guda ɗaya Allah ya hada tauhidan guda uku Allah ya ce rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma wane ne rabbus samawati ubangijin sammai sifar waye wannan waye rabbul ardi waye rabbu ma bainahuma wannan shi ake cewa tauhidin rububiya. rabbu samawati wal ardi wa ma rabu rububiya sai aka ce fa'abuduhu ka bauta masa shi kadai wasu li ibadatihi kuma ka cije ka jajirce wajen bautar zakar ka hada shi da kowa wannan shine tauhidin mai uluhiya sai Allah ce hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin mai sunan shi tauhidin asma wasifar a cikin aya daya amma aka rama kalla ya danno da gudu daga farkon qur'ani ya ratsa har karshe bai gani ba to bar ma wannan magana bari ba ku simple formula kusan shi sai ake cewa malaman sunna kar ku saurare mu ce zaƙin bakin tsiya ne da su yanzu nan za su rikita maka hankali ba bakinmu ne yake da zaƙi ba ayar ce take da zaƙi ba bakinmu ne yake da zaƙi ba hadisin ne ƙur'ani dalla-dalla yake idan ka buɗe ƙur'ani wace sura za ka fara cin karo da ita suratul fatiha karanto mana ayoyin farko surar farko aha aha now Aha. Full stop, full stop, full stop. Ba su da aya da daya. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, Rabbul Alamina, Ubangijin dukkan halitta, Rabbul Alamina, rububiya. Ba mu aya ta gaba. Wane ne Ar-Rahman? wane ne ar-rahim sunan wa karanta aya ta gaba maliki yawmiddin waye maliki yawmiddin mamallaki ranar hisabi sifar waye wannan asma wa sifat to karanta aya ta gaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kada za mu bauta wa ya Allah ba za mu yadda mu hada ka da kowa ba tauhidin uluhiyya ashe qur'anin ma tun page 1 <laughs> tun page 1 ya yi magana akan uluhiya da mai da rububiya da mai da asibawusu da kace ka ratsa baka gani ba mun baka uziri hankali ke gani to Allah ran tsallake ƙuranin gaba ɗaya je wace ce sura ta ƙarshe a ƙuranin aha aha full stop ba mu da ɗaya wane ne rabbin nas rububiya to mu je ayata gaba sifar waye ne mamallakin mutane asma wa sifat aya ta gaba abun bautar mutane shi kadai tauhidin Allah gafarta Allah ya kara sani wannan misali ne kawai na baku ayoyi sun fi shurin masaki a ƙur'ani mai gima. in za mu ci gaba da zaƙulo waɗannan ayoyin har mu kai gobe ba za mu iya gamawa ba abin da ya sa ba su yadda ba dalili guda ɗaya ne shine da ka gane waɗannan kashe-kashen tauhidan ta ko ina aka bullo maka da shirka za ka gane ta amma in baka gane wannan ba to yanzu da za a maka durmukel ko da sunan wani karama wane ne wane ne ya jeho dumbujan dabino daga ƙasar masar dabino ya fada a ƙasar sham daga nan sai wane ne wane ne sai a ta haɗa ka da rudu ɗan eh, izala jahilai ne ba su da ilimin zahiri da baɗi ne ba san ilimin milladunni ba shi ilimin zahiri da baɗini kamar gyaɗa 'ya'yan na ciki ganyen na waje zahirin da baɗinin kamar madubi in ka tsaya gaban shi ga wani ciki ga wani waje zahirin da baɗinin kamar raƙumi to na ji madubi na tsaya ga wani ciki ga wani waje zahirin wa baɗin to sai aka mai kuma daga nan me ake so a koya mu <laughs> daga nan sai aka kaka Allah ka gafarta mana to tauhidin asma wa sifat anan Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna bari ku ji ka'idojin ku rike ka'ida ta farko dole ka yadda anna lillahi asma'an husna Allah yana da sunaye masu kyau kuma dukkan sunayensa masu kyau ne dole ka imani da wannan a ranka an gane wannan ɗaya kenan sunayen Allah nan banda shi Allah babu wanda ya san adadinsu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'ar da yake da daddare yake cewa ya Allah ina neman tsari ta hanyar sunayenka waɗanda ka saukarwa wasu daga cikin annabawanka ko ka saukar a cikin wani littafi cikin littattafanka ƙarshe ce a wista sarta bihi fi ilmin gaibi inda ko ma sunanka da kake banta da shi a ilminka na gaibi baka faɗa wa kowa a duniya ba annabawa da mala'iku ma duka ba sani ba kai kaɗai ka san su to har da waɗannan sunayen ya Allah kenan wannan yana nuna cewa sunayen Allah akwai waɗanda annabawa ma Allah bai sanar da su ba manzanni ma bai sanar da su ba shi kadai ya sani amma dai sunayen da waye na Allah ne to kai da cewa dukkan sunan nan na Allah ka yadda da shi kuma ka yarda mai kyau ne an gane wannan ka'ida ta gaba asma'ullahi ta'ala tauƙifiya sunayen Allah ba a haɗuwa a raɗa wa Allah suna sai idan Allah ne ya raɗa wa kansa ko annabi ya kira Allah da wannan sunan malamai ba za su haɗu su yi mitin in an gama taro abin da communique su ce mun raɗa wa Allah sabon suna yanzu sunan Allah kaza ba a sai idan Allah ne a ƙur'ani ya faɗi suna ya ce wannan sunan shi ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ba hadisi mai rauni ba hadisi dan matsala ce ta aqida hadisi ingantacce garariya garau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani suna yace sunan Allah ne banda wannan ba dama wani ya kirkiro ba sai ba ko an gane wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya zo a sahih bukhari da ma sauran littattafai inna lillahi lalle Allah maɗaukin sarki yana da sunaye guda 99 tis'an wa tis'ina isma a wata ruwaya aka ce mi'atun illa wahida guda ɗari ɗaya babu ɗari ɗaya babu ya zama nawa kenan 99 man a hasaha da halal janna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye guda 99 zai shiga aljanna amma a ruwayar bukhari ruwayar da ta inganta ba a kirga sunayen ba an dai ce yana da sunaye guda nawa 99 to ya za a gano sunayen kenan ya rage ga malamai su bincike a ƙur'ani mai girma da hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu su iya tattaro waɗannan sunaye amma an samu ruwayar tirmizi ita ruwayar turmuzi ƙarin shi bai zama ingantacce ba amma a ruwayar turmuzi an kirgo sunayen guda nawa guda 99 wasu malamai suka ce to ko da an samu tangarɗa wajen ingancin wayar, a yan hutar da mu aiki da tunda hadisi aka samu sai suka riko da waɗannan sunaye guda nawa 99 aka ci gaba da aiki da su ina fata an fahimci wannan wasu malamai kuma suka ɗebo waɗannan sunaye suka bi sunaye guda 99 suka tantance waɗanda suka tabbata a ƙur'ani mai girma da waɗanda suka tabbata a sunna waɗanda kuma suka yi bincike ba su gama gano inda suka tabbata a ƙur'ani ko a sunna ba idan akwai wasu sunayen da ba sa cikin waɗannan da sun tabbata a ƙur'ani ko sun tabbata a sunna sai suka rairayo su sai suka haɗa da waɗannan sai suka ce to an samu sunaye guda 99 amma dai a matsayin ka na musulmi dole ka yadda Allah yana da sunaye guda 99 ba su kadai ne sunayen Allah ba su sunaye ne na musamman kamar ka ce sarki ya ware dokuna guda 100 domin hawan sallah to a tana yiwa dai zama ba wa'annan dokuna guda 100 ne kadai dokunansa ba tana yiwa akwai wasu amma ba na me ba ba na hawan sallah ba waɗannan guda ɗari su ne waɗanda mai martaba ya ware saboda hawan sallah an gane wannan ana rama waɗannan sunaye da ke cikin ruwayar turmuzi guda 99 guda nawa za ka iya kawo mana a cikinsu الله أكبر الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد

guda tara su ne waɗanda suka zo a ruwayar mai tirmizi duk da na yi muku magana a kan matsayin ruwayar idan kana karanta ƙur'ani mai girma za ka ga irin waɗannan sunaye waɗanda wasu sun faɗo a cikin waɗannan sunayen da aka karanta a halin yanzu Allah ya ce huwa Allahu lazi la ilaha mun samu Allahu mun samu Ar-Rahmanu mun samu Ar-Rahim to mu je gaba huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al al-mu'min al aziz al-jabbar al-mutakabbir aha subhanallahi amma yushrikun al-malik mun samu al-quddus mun samu as-salam mun samu al-mu'min mun samu al-muhaimin mun samu al-jabbar mun samu al-mutakabbir mun samu al-aziz ƙara gaba yusabbihu yusabbihu lahu ma fi samawati huwa Allahul khaliqu mun samu me alkali, albari'u almusawwiru sai aka ce lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi sai aka ce huwa al-azizu bayan wannan fa al-hakimu nan duka sunaye menene sunayen Allah madaukakin sarki ne an gane wannan wani da za ka ƙara samu Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أها. خلق الإنسان من علق أها. اقرأ وربك الأكرم فول ستوب فول ستوب فول ستوب فول ستوب ga wani sunan da bai cikin wacce ruwayan ta turmizi amma ingantaccen sunan Allah ne saboda Qur'ani mai girma gaishe iqra wa rabbuka al'akaram ubangijinka ne wa al'akaram wane ne ya ce al'akaram sunan Allah ne Allah da kansa ya ce al'akaram sunansa ne shi ne wa rabuka al'akaram duk da cewa al'akaram din bai faɗo cikin waccan ruwaya ta imam turmuzi ba kama ar-rabbu suna ne na Allah ya zo da yawa wurare barkatai a ƙur'ani mai girma da ba za su iya karantuwa ba amma shi ma yana cikin sunayen da ba su faɗo a cikin waccan ruwaya ta turmuzi ba abin da nake so mu fahimta shine sunayen Allah ba a kalaleto su daga kwakwalwa sai dai daga Qur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sani ba ko an gane wannan to ina gizo yake saka sifofin ubangiji idan Allah ya siffanta kansa da siffa to kai da kawai siffar Allah ce kar ka tsaya kana wani da barbaru waye siffar ta kansa Allah to siffar waye siffar Allah ce bari mu faɗi magana ko ɗaya sai gobe muna da lokaci sai mu ɗan baje koli hakan Allah ya siffar da kansa da istiwa'i cewa ya daidaita a sama al'arshi haka ne? Allah ya faɗi ya daidaita a saman al'arshi ba a sura ɗaya ba ba a biyu ba ba a uku ba ba a hudu ba alaramma fara mana da suratul a'rafi Allah ya ce ya daidaita a saman al'arshi inna rabbakum Allahu allazi inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati أها isa ya isa ya isa يا إسا kenan da aka ce sun masawa alal arshi sai aka ce yi gushin lelan nahara ya buhu hasisa to tsallaka ka dawo suratu yunusa inna rabbakum wannan sai ya ce yudabbirul amr to ya isa annan ma ya ce ya daidaita sama al'arshi can da ya fada sai ya ce yi gushin laila nan da ya fada sai ya ce yudabbirul amra to da wasu rotun ra'adi Allahu lazira rafa'a samawati

ga alama ka zo nan ma ya ce arrahamanu alal arshi istawa to bannan je ka suratul furqan wa huwa allazi sai ce me arrahamanu fas'al bihi kabira nan ma sun mastawa alal arsh a wace sura a cikin suratul furqan to tsallaka daga cikin suratul furqan je ka suratul hadidi kamin ma ka je can dawo mana suratul sajada dawo mana suratul sajada alif lamim ba mu sajada farkon sura Uh-huh. <laughs> ya yi gangara Na'am. Allahun lade farakon samawati wani arda ma bayyana mafi sittati ayyamin kuma stawa ala To ya isa, to tsallaka hadiri. daga can sai a yi ƙurin ƙusu full stop full stop full stop full stop duka wannan sifofin Allah ya ce ya daidaita a saman me da aka dora maka kawai ka yadda ka yadda kai imani tunda Allah ne ya fara. kada to na ji ya daidaita sama al'arshi to wani irin daidaito yayi ya har da kafa ne ko ya kishin gida ko kana muttaki'a ka ji dan wuta waye ke ka wannan tambaya wani ya zira tambayi imamu malik to sun masawa alal arshi to ya daidaita imamu malik ya kalle shi ce al istiwa'u ma'lum a larabci an ce daidaita duk mai larabci ya san me ake nufi wal kaifu majahul amma yaya ya dogaran yaya yake shingidan Allah bai gaya wa kowa ba saboda haka ba wanda ya sani wal imanu bihi wajibun kai imani da Allah ya daidaita a saman al'arshi kuma wajibi ne a matsayin ka na musulmi wasu alu anhu bid'atun ka zo kana tambayar ya daidaita bid'a ce ma araka illa sahibul bid'a ce duk yadda aka kai dinnan wani kasur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a saurara akwai muhimman baki da suka kawo mana ziyara muna maraba da zuwan alhaji kabiru kamba ina alhaji kabiru kamba <laughs> a takbir Allah ya kara albarka wa rayuwa manya-manyan dakarun sunna kenan da suke ta dauki ba daɗi da arzikin da Allah ya ba su ga sunnar manzan Allah ta ci gaba akwai alhaji sani dododo wani babban mai wa'azi ne haka amma sai shige cikin 'yan siyasa sai boya amma mu da muke zuwa jihar kebbi mun san mai Allah ya je a wurin akwai alhaji garba madugu ina alhaji garba a takbir wayannan manya-manyan dattawan sunna kenan Allah ya kara musu albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah